alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da saduwa da ku a cikin sabon shirin da za mu fara kawo muku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku wanda Ƙayatacciyar tasha mai farin jini kuma nan ba ɗaya mai suna Al'ajabi TV take ɗaukar nauyin kawo muku. Sunana Nabila Aliyu Tudun Wada da zan jagoranci shirin a halin yanzu, wanda kuma za mu fara karanto muku zazzafan littafi ƙayatacce wanda aka yi cakwakiya a ciki da kuma soyayya. da ruɗani da tausayi da ba al'ajabi, ku dai ku biyo ni cikin littafin rainin ki zanyi na Asama'u Abdullahi Abubakar 'yar mama. Tafe take kan hanya tana sauri saboda mamanta na jiranta da cinikin da aka yi don su samu su ɗaura abincin dare. Tana shigowa gidan tun daga zaure ta fara kiranta. Umma Tana ɗaki ta fito da hanzari tana cewa lafiya mama na kike min irin wannan kira? Cikin zumuɗi ta ce wa umman tata, na siyar duka umma ya ƙare. Cikin murmushi umma ta ce mata, yauwa ‘yar albarka yanzu ajiye kwanan ki je ki siyo mana garin tuwo ko? To, ta ce da umman tana ajiyewa kana ta fita ta nufi shagon da ta siyo gari akan hanyar da ta dawowa gida ta ga wasu maza su uku kyawawa sai dai ɗaya daga cikin su ya fi su kyau da haɗuwa kallo ɗaya za ka yi mishi ka san ran shi a masifar ɓace yake don ya tsuke fuska sosai babu alamun dariya da ido yake bin sauran mazan da ke zuba hira kallo tana tafiya idan tana kansu ta kafa kyawawan samarin da ido ita ma ba tare da ta sani ba ta ɗan taɓa shi kaɗan ta sani ba da kafaɗarta aiko kamar jira yake ya juyo a fusace ya kalle ta cikin masifa ya ce da ita ki wace irin jaka ce kina tafiya ba kya kallon gabanki dabba kawai duk da kasancewar ta karamar yarinya hakan bai hana ta jin zafin zagin da yi mata ba a hankali siraran hawaye suka soma zubo mata saboda ba a taɓa zagin ta haka ba kafin ta kai ga magana ya juya gurin abokan tafiyar shi yana ce musu bros mu koma gida ba inda zan iya zuwa da wannan kayan Tun tunda wannan akuyar ta taba cikin rashin jin daɗin kalmar da ya jefe ta da shi ɗaya daga cikin su ya kalle ta ba tare da ya yi mata magana ba ya mayar da kan shi ga dan uwan nashi da ke ta faman yarfe jiki cike da kyama ya ce haba don kayan ai bai ɓaci ba ka yi ƙuri mu ƙara samuna. ka ga mun kusa fa wanda aka kira da don ya soke fuska haɗi da cewa a in ba wanka na yi ba na canza kayan nan ba zan je ko ina ba ita kuwa duk abin da suke tana nan a tsaye tamkar an shuka ta bin shi da kallo kawai take cike da takaicin halin shi cikin yatsuna ya ce kayan nan ai sai dai a ƙona su don ba za su kuma sawuwa ba ya faɗa yana ƙoƙarin barin wajen ta gabanta suka zo suka wuce zuciyar ta kawo ta haruya ta hasala matuƙa bata san sanda ta sha gaban shi shi ba ta ɗaga ledar garin da ke hannunta ta zazzage mishi shi tas a jikin shi tun daga kansa har kafar shi kuwa cikin tsananin mamakin ganin abin da ta yi abokan shi suka zaro ido waje haɗi da buɗe baki suna bin su da kallo suna jiran su ga abin da don ɗin zai yi cikin dakewa da rashin tsoro ta riko hannun shi cikin nata ta shiga goga hannun nata a cikin nashi cikin tsiwa kuwa ta jefa sa cikin nashin tana kallon kwayar idon nashin yanzu fatar jikinka ta taɓa jikina kuma jikina ya haɗu da naka sai ka je ka canza fata ko kuma ita fatar taka ka ƙona ta wawa kawai wanda bai san darajar ɗan adam ba tana kaiwa nan ta juya ta fara tafiya a lokacin har mutane sun fara taruwa duk abin da na yi kuwa don na tsaye sororo ya kasa koda kwakwaran motsi saboda tsabar baƙin ciki da takaici in ban da tafasa da zafi babu abin da zuciyarsa ke yi yayin da ƙirjinsa ya shiga suya tamkar wanda ya haɗiye garwashin wuta idanuwan shi suka yi jazir kamar gauta jijiyoyin kanshi suka yi rudu-rudu abin ka dama da mai baƙar zuciya yayin da budurwar nan ta yi taku na biyu zuwa na uku ta ji an fisgota ta juyo a fusace sai ganin ta ta yi rike da shi yana so ya yi magana amma takaici ya hana shi idan shirin tsaye kasa budewa dan da ya bude gari zai dan da ya bude garin zai shigar masa ido da sauri ta fuske ta haɗi da watsa mishi uwar harara ta bar wajen shi kwadon tsaye yake ya kasa koda kwakwaran motsi yayin da yake tamkar ya shaƙe kan shi ya huta lura da mutanen da ke zagaye da su yasa abokanan tafiyar tashi matsuwa suka rike shi suna kallon suna tallafa da shi suka nufi motar su wasu daga cikin mutanen da ke tsaye suka shiga ba su haƙuri don kuwa jin haƙurin da suke bashi yake tamkar ana zazzaga mashi bala'i a zuciyarsa bai ko kalli inda suke ba balle ya tanka musu ɗaya daga cikin abokan tafiyar tashi yasa hankacif yana goge mashi fuska wayan ɗayan yana duba inda za su samu ruwa cikin nutsuwa ya nufi kantin da ya hango ya siyo fiye wata ruwan ya zuba wa don ya wanke wa jikinsa har suka gama babu wanda ya ce wani kala da kyar ya iya daga kafar shi ya soma takawa idanuwan shi sun yi ja kamar barkono Allah ne kaɗai ya san azazzalar da zuciyarsa take yi, ita kuwa a ɓangaren ta tunda ta bar gurin gabanta ya shiga faɗuwa tsoro ya kama ta, don ta iya rigima ba, ta yi mamaki ma sosai da ta iya mishi fitsara haka a yau. Tana cikin tafiyar cikin ranta tana nadama rashin kunyar da ta yi mishi, ji ta yi tamkar ta koma ta bashi haƙuri sai kuma ta tana da irin cin fuskar da ya yi mata, take kuwa ranta ya kuma ɓaci, ƙirjinta ya shiga suya, ɗan rainin hankali wanda bai san darajar mutane ba, ta faɗa cike da tsiwa tana murguɗa baki faɗo mata ummanta ta yi a rai shi yasa ta ya shiga dukan uku uku kuma ta tuno garin nan fa shi za su yi abinci sosai jikinta ya yi sanyi tana tafa tana saƙe saƙe har ta ƙaraso gida cikin sanda ta shiga gidan tana bin bango tana shiga umma ta ce kin daɗe baki dawo ba ganin hannunta babu garin yasa umman ta ce ya haka mamana ba dai baki samo mana garin ba kamar mai jira ta fashe da kuka baki umma ta buɗe tana kallonta tana cewa lafiya mamana cikin kuka ta ce ce garin ne ya zube dan jin umma ta yi kafin ta ce garin yaya ya zube ba ta yi niyyar faɗa mata gaskiya ba dan ta san muddin ta san gaskiya sai ta yi mata faɗa dan umman ta mace ce da ba ta son hayaniya ko kaɗan cikin rawar murya ta ce ina cikin tafiya ban sani ba ashe ledar ta buɗe shi ne ya zube to daina kukan Allah ya yi ba rabon mu bane maza gogi hawayenki ki ɗauko sauran canjin ki siyo mana garin kwaki mu jiƙa mu sha kawai cike da jin tausayin kansu ta ce to ki yi sauri ki dawo kin mu ga magariba ta yi ta amsa da to umma ta fita da sauran Shi Dan suna shiga gida bai tsaya a ko ina ba sai cikin bedroom ɗinsa. Ya yi hanyar bathroom har ya kai bakin kofa ya dawo baya ya tsaya yana ya mutsa fuska ya cire kayan jikinsa tsaf wanda daga ganinsa yau ya fara sasu cike da kyama ya sanya yatsu biyu ya ɗauki kayan su Abdul na zaune ya wuce ta gaban gabansu ya ɗaga labule ya watsa kayan kamar ya watsa kashi cike da kyankyami ya zubar da yawo haɗi da kyakkyaɓa hannun shi ya kai hannun hancin sa ya shanshana su Abdul suka kalli juna tare da yin guntun murmushi bai bi ta kansu ba ya wuce ya shige maki kewayi ya dinga dirzar jikinsa kamar zai canza fata akalla ya yi sau biyar ya ya ya kai sau biyar kana ya kyala jikin nasa hannun shi ko sai da ya je yana zafi sannan ya haƙura singlet da turikwata ya sanya ya kwanta rigingine ya da rufe idonsa har lokacin bai bar jin zafi a ransa ba abdul da kamal suka shigo ɗakin kallo ɗaya suka yi mishi suka fahimci ba bacci yake ba numfashi abdul ya fitar yana zama kusa da shi ya ce da shi don please forget tun kafin ya karasa don ya ce forget what ya faɗa cikin zafi da tsawa yana miƙewa wahal ya fi su da kallonsa da jajayen idanuwan nashi shi kamar zai yi magana don ya ɗaga mishi hannu haɗi da cewa leave me alone please bai jira amsar su bai koma ya kwanta kamar yadda yake ganin haka ya sa kamar da abdul fita jinsin fita ya sa don tashi zaune ya ɗaga kanshi sama cike da bakin ciki ya ce a hankali i swear to almighty sai na sa kin yi nadamar abin da kika yi min na yi wa kaina alkawarin sai na sa kin durƙusa gabana kina kuka kina bana haƙuri ya faɗa haɗi da koma ya kwanta amma bacci ya gagar idanun shi da ya rufe ido ita yake gani ba a taɓa wulaƙanta shi irin haka ba ya yi da na sanin zuwa garin sokoto ya yi kwafa haɗi da cije lips da ran haka don ya kwana bai ko rintsa ba yadda ya ga rana haka ya ga dare Wai shin ma wane ne Don? Bassam shine asalin sunan shi, mutane suna kiran shi da Don ne saboda muskilancinsa. Ɗa ne ga Alhaji Hafiz Maidala, wanda mahaifin shi ya kasance shahararre ne a garin Kaduna, ko in ce a ƙasar Najeriya asalinsa mutumin Sokoto ne gaba da baya. Yana da matar aure ɗaya Falmata, asalinta 'yar Sudan ce. Alhaji Hafiz ya auro ta suna da yara uku, Bassam shine babba. Basam ya taso cikin so da gata kasancewar ba a yi mishi kanne ba sai da ya shiga secondary school aka yi mishi kanne yan biyu duka mata tun daga kansa haihuwa ta tsayawa hajiya falmata don ya yi primary and secondary din shi a Nigerian Turkish kana ya tafi London karatu ya karanci medicine yanzu haka don kwararren likitan mata ne mahaifin shi Alhaji Hafiz mai dala kwata-kwata baya zumunci da dangin shi don haka yasa iyalan shi ba su san danginsa ba hakan kuma bai taba damun shi ba don zumuncin bai dame shi ba dan ko mutum ɗaya daga cikin 'yan uwan shi yaran shi ba su sani ba. Samina don suka je sakuto shi da aminan shi kuma abokanan aikin shi Abdul da Kamal. Akan hanyar su ta zuwa gidan gwaggon Kamal gaida ita wannan abu ya faru gashi kuma ya dau niyyar ramukoshin a ina zai nemo 'yar umma ne. Washe gari da safe Basma ta tashi da wuri don ta taya ta aiki kafin lokacin makaranta ya yi. Bayan ta gama shara ta shirya tsaf cikin kayan makaranta, Umma ta kalle ta tana murmushi ta ce harkin shirya? Eh, Basma ta bata amsa. To Allah ya bada sa'a. Basma ta amsa da amin umma na. Lungu Basma ke bi tana sauri saboda ta yi latti tana shirin tafiya kai a ƙasa. Dagokan da za ta yi idan ta yi sauka akan ɗaya daga cikin abokanan wanda ta watsa wa gari jiya. Da sauri ta isa gaban shi ta tsaya haɗi da kama ƙugu ta ce, "Kai abokin ɗan ƙaruna, Sai a lokacin Kamala ya kula da ita jin muryarta, murguɗa mishi baki ta yi ta ce, abokinka ya mutu ne ko kuma an yanke mishi hannuwa, ta faɗa da tsiwarta. Shiru yayi yana kallonta ba tare da yayi magana ba, bata damu ne irin kallon da yake yi mata ba ta ci gaba da magana, ka faɗa masa duk randa na kuma haɗuwa da shi in bai yi wasa ba sai na cire masa ido mai kama da namujiya. Ya ci sa'a yanzu makaranta za ni da sai na bi ka gidanku don in ga yaya fatar shi ta koma, ya canza wata ne ko kuwa. banza kawai mai faɗin ran tsiya tana kaiwa nan ta juya nufin tafiya karabi nan ta yi sauka cikin nashi razananniyar faɗuwa gaban ta yayi da ƙarfi amma da yake ta ƙware a tsokana da kuma dakiya ya sa ta dake ta danne tsoronta haɗi da fashewa da dariya ta ce ɗan garuna! ya na ganka da hannu dama kyamatar taka duk ta banza ce Tana magana tana matsawa baya don Allah ya sani a matakar tsorace take shi ku a zuciya dan kota ya shaƙe mata wuya iya ƙarfin shi kalar idanuwan shi ta rikide ta zama asalin jajaye kamannin shi sun canza ya koma abin tsoro cikin zafin rai ya buɗe baki da niyyar zaginta ai ko yana buɗe bakin ta watsa masa yawo cikin bakin Jiya kake kut ya haɗiye ba tare da ya sani ba kasancewar magana yake sanye da sauri ya sake ta ai ko ta ce kafa me na ci ban baki ba ta hau gudu gudu shi ma ya take mata baya yana binta bakin shi a buɗe ita ku kara wutar gudun take da iya ƙarfinta yana binta har suka isa islamiyar su ta yi sa'a a buɗe gate ɗin makarantar yake don haka ta danna kai ciki a guje ta ɓoye a bayan malamin su kai tsaye shi ma ya danna kai cikin ajin malamin su ya kalle ta ya kalli don da kamal kana ya ce lafiya me ke faruwa kasu magana basma ta yi sai haki take faman yi cikin nutsuwa malamin su ya mayar da kallon shi ga sudan ya ce bayan allah me ta yi muku na santa da tsokana dago idon da don zai yi suka hada ido ta yi mishi gwalo haɗi da yin kaki ta burtsu mishi majinar bakinta ululun bakin cikin da ta takaici ne yasa don fashewa da kuka ya kasa magana jijiyar kanshi ta yi raɗo-raɗo idan shi sun koma asalin jajaye yayin da gumi ya shiga keto mishi ta ko ina gashi ya kasa rufe bakin shi jikin kamal a sanye ya rike hannun shi suka bar wajen saboda hankalin mutane ya fara kawowa kansu shi ko sai waiginta yake yana hawaye gwalo ta yi mishi tana dariya ta ce gobe ma ka kara ta faɗi haɗi da zama kusa da abokiyar zamanta a ajin Zaman dirshen don ya yi ƙasa yana kakarin amai haɗi da zira yatsa cikin makogoron shi yana tsokano aman. Kiran Abdul Kamal ya yi ya sanar da shi inda suke ya ce ya zo ya ɗauke su ba dade ba Abdul ya ƙaro su har lokacin don na duke ƙasa ya saki baki miyau na dalala kamar wani wawa. Kamal kam dariya ke cinsa ya danne ne kawai gudun ƙara tunzura don ɗin. Lafiya mai ke faruwa ne? Abdul ya faɗa yana kallon don da ke ta faman kakarin amai kamar ran shi zai fita. Kamal ya yi dariya ya ce don Allah ka kama shi mu tafi idan mun je gida ka ji ko me yanzu ba lokacin magana bane kaga mutane na kallon mu ba musu kuwa Abdul ya kama shi suka shigar shi har a motar ma duka ya ci gaba da zubar da yawo Abdul yana tuki yana wage saboda bai taba ganin Don a hali irin wannan ba. Zai iya cewa bai taɓa ganin hawayen shi ba duk da ya kasance mutum mai bakar zuciya da saurin tunzura. Duk abin da aka ga ya sa Don kuka ba karamin abu bane. Dan shi idan ran shi ya ɓaci sai dai ya ida shi yayi ja kawai. Idan ran shi ya ɓaci sosai karkaran abin da zai iya rufe kanshi a ɗaki ko yayi shiru ya ki magana muskilin gaske ne. A bangaren Basma kuwa suna tashi ta fara bawa Fatima labarin abin da ya faru. Fatima ta ce ke Basma wallahi ba ruwana wannan Ɗan birni ne su da suna iya kashe mutum ko su yi maka asiri mutum ya haukace haka fa aka ce suna yi take tsoro ya kama jikin basma jikin nata ya sanyi cikin tsoro ta ce to ai bai san gidanmu ba fatima ta ce da ita ai zai sani ne shiro basma ta yi tsoro ya hana ta magana jikinta ya matukar sanyi na dama ta fara shigarta tunda su don suka koma gida shige makewayi jikin shi na rawa ya soma brush bai daina brush ba sai da ya karar da gaba daya toothpaste din da ke gidan duk da haka kin yarda da bakin yayi ya dauko mat freshener ya dinga fesawa a bakin haɗi da buɗe bakin ya ki yarda ko slight mistake ya hadi yawo dugunin ranar ko ruwa bai sha ba ji yayi gaba daya garin ya fita a ran shi ji yayi gaba daya duniyar ta fita a ran shi don haka ya miƙe ya haɗa kaya cikin rashi yana faɗin ni da garin Sokoto har abada. Cikin ganganin lokaci ya gama shiryawa tsaf ya ja trolley ya fita a falo ya iske Kamal yana bawa Abdul labarin abin da ya faru. Ganin ya fito wajen yadda trolley ya sa su miƙewa haɗe da cewa ina zuwa muka ganga da trolley haka. Da ƙyar ya buɗe baki ya ce inda na fito dan Allah ka yi haƙuri kaga dare ya yi yanzu sauran mu awanni kaɗan jirgin mu ne na farko gobe. Jajayen idan shi ya ɗago ya ce wallahi ba zan iya kara ko da wani awa ba ne a Sokoto balle na kwana in dai ba so kuke a ɗauki gawata ba. Ba tare da ya jira amsar su ba ya fice su Abdul suka bi bayan shi gaban mota ya jefa jakar shi kana ya zagaya shiga mazaunin direba ya zauna ya kalli suka kamal ya ce to ya za ku tafi ne ko sai kun taho filis ka bari sai gobe sai mu tafi bai jira abin da abdul zai su faɗi ba ya firgi mota kamar zai tashi sama ita kuwa basma tana shiga gida ta ajiye jakarta a kofan ɗaki gaba ɗaya abin duniya ya ishe ta ran ta ƙuna yake sosai ta ɗauki buta ta yi hanyar bayi ba tare da ta san me za ta yi ba a ciki da ta fito sai ta samu guri kusa da jakarta ta zauna ta yi tagumi umma na kicin ta hango ta a hankali hankali ta tako inda take har ta tsaya a kanta bata sani ba mamana ta furta a hankali a firgice ta dago da kai umman ta ce mata lafiya mamana me ke damun ki? tana maganar tana taba wuyanta ta ko ba ta la lafiya ne ba komai ta faɗa idan tana ciko da hawaye sai ta sake cewa to ya buge ki ta ce ba kowa bata dai yarda ba dan haka ta sake faɗin to faɗa min me ya faru ta yi na rai da ido kamar ba za ta gaya mata ba kafin daga baya ta fara bata labarin abin da ya haɗa su da wannan saurayin sai ta gama sannan ta ce da ita cikin kakkausar murya me nake faɗa miki mamana akan tsokana da rashin kunya kullum sai na miki faɗa amma ba kya ji gashi yanzu kin taɓo mana wanda bamu san waye shi ba bata san lokacin da ta barke da kuka ba saboda ta ƙara tsorata sosai don bata san me zai biyo baya ba a nashi bangaren kuwa don bayan ya fito gida a guja a haka ya hau titi yana sharara gudu yana tuki yana ƙara tuno abinda yarinyar ta mai a haka cikin wannan yanayin ya iso garin Kaduna tafiyar da zai yi 8 hours 8 hours amma ya mai da da ita Five hours yana kawowa kofar gidan ya fara jerowa mai gadi hon da karfi babu kakkautawa sai gashi ya fito da sauri mai gadin ya leko sannan ya koma ya bude gate da saurinsa a guje ya sake figar motar har cikin gidan mai gadin kuwa sai da ya ja baya gudun kada ya hada da shi don ko shi ya tsorata da yanayin yadda ya ga yana tukin yana zuwa ya fakin motan ya fito ko ya bai tsaya yi ba saboda kanshi da ke azabar ciwo haka ya shiga falon ran shabace momi na zaune ta ga an dago labule ba tare da sallama ba jiyawa ta yi don ta ga waye sai kawai ta gan shi, ta tashi da hanzari tana duban shi. Son, ta kira shi da sunan da ta saba kiran shi da shi ƙara zuwa ya yi kusa da ita ya rungume ta ta ɗago shi tana cewa lafiya kuwa kawai sai ya fashe da kuka ya kwantar da kanshi a kafaɗarta jan shi ta yi ta kai shi kan kujerar tirisita ta zaunar da shi hankalinta a matuƙar tashe ya buɗe baki a hankali ya ce momi kaina ta tashi da saurinta ta nufi kicin da kanta ta ɗauko abinci da lemo da ruwa ta ajiye gaban shi sannan ta cire mai takalmi da riga ta bar shi daga shi sai best da dogon wando a natsa ta miƙo masa abincin ya girgiza kai alamun ba zai zai karba ba sai ta zauna a gefen shi tana shafa kanshi cikin salalalla shi ta ce sori ka ci abinci sai ka sha magani ka kwanta kan zai sauka ka ji son ta ɗebo abincin a cokali ta miƙa masa ya buɗe bakin a hankali ta sa mai da ƙyar ta samu ya ɗan ci kaɗan sannan ta zuba masa leman ya sha kana ta lalubo maganin ta bashi ruwa ya sha sannan ya tashi yana tangaɗi ya fita kamar mashayi momi ta bi shi da kallo ɗakinsa ya wuce yayin da ya bar momi na tunanin me ya samu son ɗin nata haka ne bata taɓa ganin shi a wannan yanayin ba kuma ma ina abokan tafiyar tasa a ina ya baro su ya dawo shi kaɗai bayan ba shi kaɗai ya tafin ba a ɓangaren bisima kuwa duban ta umma ta yi bayan ta gama yi mata faɗan ki tashi ki cire kayan makarantar nan ki zo ki ɗauki gyaɗar nan ki kai yar bishiya na san yanzu an tare ka kafin a kira sallar magariba basuma ta tashi jikinta a sanye ta nufi ɗaki ta cire kayan makarantar ta saka na gida ta fito har ta gama jera gyaɗar ta ɗauka ta fita a tsorace take kafin ta fita sai da ta fara leƙawa tana ganin kamar yana laɓa ne yana jiranta sai daga baya sannan ta fito tana tafiya tana waige sanda ta kai gurin da suka saba zama har wata ubaida ta zauna mata a gurin to mai hali dai hausawa suka ce baya fasa halinsa tana ƙara sawa Tsayawa ta wuyanta ta ce cikin tsiwa da masifa, Wa ya ce ki zauna min a guri? Dama na lura bakin ciki kike da cinikin da nake a gurin nan. Nan fa fada ya kaure tsakaninta da Zubaida da kyar aka samu aka raba su. Ke Zubaida, kin san dai wannan yarinyar ba hakuri ne da ita ba. Me yasa kike son zama mata a guri ki daina ginji Wani mai sai da lemo da ke sana'arsa kusa da wajen ya fada wa Zubaidan, to ai ba ita kadai bace mai gurin, kuma ba da shi take towa daga gidansu ba a to cikin jin haushi ta faɗa. Ita dai basu ma banza tai da ita domin a yau ba ta da lokacinta matsalar ta ce a gabanta. To masu sauraro duka-duka a nan za mu dakata da karanto muku wannan zazzafin littafi mai suna rainan ki zanyi. Sai kuma ku tara a shirinmu na gaba domin mu kawo muku ci gaban labarin. tare da ni da nake jagorantar shirin wato Nabila Aliyu Tudun Wada ku dai ku ci gaba da bibiyar tashar nan tamu mai farin jini wato Al'ajabi TV ga masu tambaya sharhi wato comment sai su aje ta wannan sha